بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar bakwai ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ga hijirar manzo sallallahu Alaihi wasallam wanda ya dace da ranar ishirin da hudu ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda. Muna cikin sautu Ali Imran za mu tashi kan aya ɗari da tamanin da biyar كل نفس ذائقة الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون به أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفر ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله جل قدرته kullu nafsin za'iqatul maut duk wani abu mai rai lalle zai tantane mutuwa malam ibnu kathir yana cewa Allah madaukaki yana bada labari anan labari ga mamme ga dukkan halittu akan cewa duk wani abu mai rai sai ya mutu kamar yadda yake kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram duk wani abu mai rai da ke doron ƙasa zai ƙare, wanda zai wanzu shine zatin Ubangijinka Allah ma'abocin ɗaukaka da kuma karamci. fahuwa ta'ala wahdahu huwan hayyun hayy alladhi la yamut. Allah shi ne kaɗe wanda raye da bayya mutuwa. Wal jinnu wal insu mutu, Amma mutane da aljanu za su mutu. Wa kadhalika al-mala'ika wa hamalatul arsh haka mala'iku hatta masu ɗaukan al'arshi za su mutu wa yan faridul wahid al'ahadul ƙafar noma. Allah maɗaukaki shi kaɗai makaɗaici mai wato rinjayen dukkan komai zai kaɗaita dawama da dawwama bayan halittu sun mutu fa yakunu akhiran kama na awwala Allah zai zama shine ƙarshe kamar yadda shine farko wa hadhihi aya wannan aya kullu nafsin da'iqatul maut fiha ta'ziyatun li jami'in nas ciki akwai ta'ziya ga dukkan mutane duk wanda yake sauraron wannan aya zai yi wa kansa ta'ziya akan cewa fashi zai mutu ta'ziyatun li jami'in nas fa innahu la yabqa ahadun ala wajhi al-ardi hatta yamut ba wanda zai wanzu a doron ƙasa ba sai ya mutu fa idan qadat muddah yayin da adadi ajali da aka rubuta ya cika wa faragatin nutfa allati qaddara Allah wato wannan ɗigo da Allah madaukaki ya rubuta cewa eh ga lokacin da zai sauka idan ya sauka wato tun daga kunkusan baban mu Adam har zuwa duniya to shikenan ana nan sai rayuwa ta zo ta kare in an kare kuma sai a koma ƙasa lokacin kiyama kuma sai Allah saukar da ruwan da zai tada halittu wa aqama Allahu al-qiyama sai Allah tada kiyama wa jaza al-khala'iq bi amaliha jalilaha wa haqiraha ya sakawa wa kowane halitta da aikin da suka aikata babba ne ko karami kafiraha wa qalilaha aiki mai yawa mutum yayi ko aiki kadan yayi saghiraha wa kabiraha babba ne mai girma ko kuma karami ne dan kankani fala ya fala ahadan mithqala dharra Allah madaukaki bai zai zalunci halitta ba daidai da fayar zarra wa innama na ujurakum yawmal qiyamah kuma za a saka muku sakamakon abin da kuka aikata ne ranar tashin kiyama tunda ka za ka mutu sun sai yi shiri a duniya idan aka ce za mu yi tafiya zuwa wani gari muna shiri ko ko nan da Kano ne za ka ɗauki wasu rigunanka za ka ɗauki guzuri in an ce za ka je umra haka za ka yi tanadi haka za ka yi hajji za ka yi shiri duk tafiya kana shiri wa'ancan fa duk tafiya ne da za ka dawo to wannan tafiya da baka dawowa me ka shirya mata yadda kake da ƙarfinka haka sai ka zama ba kai ba da zarar an ce mutum ya mutu sai ya zama kamar tsumma duk ƙarfinsa duk kokowansa duk jarantakansa sai dai a yi masa ba dai yi ba kullu nafsin ika maut mutuwa yakan bambanta daga mutum zuwa mutum wajen tsanani da sauki amma kuma wannan ba shi ne zabi ba ba shi ne fifiko ba don mutum ya mutu kamar bacci cikin ruwan sanyi ba alama ce ta Allah ya yarda da shi ba idan mutum ya mutu da wahala da kokowa ba ita ce alamar Allah bai ya son ba. Allah madaukaki ba wanda yake so kamar annabawansa amma ya tsananta musu mutuwa Ibrahim alaihi salam ya ji zafin mutuwa Musa ya ji zafin mutuwa sauran annabawa duk sun ji zafin mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji zafin mutuwa har yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah lalle mutuwa tana da bugarwa tana da imuwa waja'at sakratul maut bil haqq magajin mutuwa da ta gaske ta zo mata zalika ma kunta min ta'in wannan shine abin da take kakkaucewa tana nokewa idan an ce mutuwa ba sa so wani baya so ya halarci sallar gawa don baya so ya ga gawa wani baya so ya je masallacin da akwai makara wannan ba zai saka wanzu ba kai dai kawai kai abin da aka ce kai amma ajalinka ya kare wallahi za ka mutu mutuwa ba ta san talauci ba ba ta san kuɗi ba ba ta san tausayi ba ba ta san girmamawa ba cikin 'ya'yanka masu romi. wanda rana ɗaya in ta kwanta ba lafiya ba za su samu abinci ba a cikin su Allah zai tsare ka ya bar hamshakin da ya tara kayan abinci a store a kyale shi sai da baka da komai a ɗauke ka wayonka da fasaharka ba za ta yi amfani ba ka yi gini mai girma aina ma ta kono yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake duk inda ka shiga inda wani ganuwa wata ganuwa ko wani gini zai yi amfani da wasu shugabannin ƙasashe ba su mutu ba amma suna nan mala'ika babu magana babu sallama sai dai kawai sai a ga mutum ya faɗi shugaban ƙasa yana speech zai faɗi yana cin abinci zai faɗi wani yana halartar mitin haka zai faɗi wani ana tafiya da shi a mota haka zai faɗi ba yanayin da ba a mutuwa wani kuma yana sallah zai mutu wani kuma yana gidan karuwa zai mutu wani sai bayan ya sha giya ya cika cikin sa til sannan ya mutu wani yana bauta a gunki zai mutu wani yana cikin tsafi zai mutu ya shimfiɗa faifensa yana tsafinsa tsirara haihuwar kosa aljanu su buge shi ya faɗi ya mutu minan nari ilan nari daga wuta zuwa wuta Allah ya kiyaye kullu nafsin za'iqatul maut mutuwa tana da bugarwa tunda annabi ya ji zafin mutuwa Aisha radiyallahu anha take cewa tunda naga abin da na gani a tare da annabi da zai bazan taba tausaya wani dan ya ji zafin mutuwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya tambayi Ka'ab al cewa ya siffanta min ya mutuwa take yace kamar a ce a samu reshen kaya a cika cikin mutum da shi wannan kayar kuma ta kama jijiyoyin mutum sannan a ce za a fuzgi wannan ji wato sai wan abin nan kayan nan a ce za a cire a cikinsa haka mutuwa take alhassan albasri rahimahullah ya halarci wani yana mutuwa da ya je ya dawo gida sai ya zo gidansa a canje aka kawo masa abinci aka kawo abin sha ya ce ina ɗauki abincin ku ku ɗauki abin ku. ni ba zan daina ba ina aiki ga abin nan da na gani har yanzu ya same ya dukufa ita zai dage da ibada yadda ya ga wannan bawan Allah ya mutu haka shi ma zai dage ya dukufa har mutuwar da zo ta shi mutuwa ba san inda zaka shiga da a ce babu ita ba tunda Allah ya ce aina ma takunu yudrikum al-maut duk inda kuke mutuwa za ta mala'ika ne aka wakilta ya zaye ranka قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وما الله ثم توفته رسولنا وهم لا يفرطون هكذا أزالي ري أبرمتن جثة حامدة gawa ga shi nan a ba abin da zai amfani sai aikin da ya gabatar yau in ka yi sallah yau in ka yi azumi in ka yi tauhidi ka yi karatu ka karanta alkur'ani ka sadar da zumunci to komin zafin mutuwa gabansa akwai daɗi amma ce ba ruwanka kai dan duniya ne kai dan shaye-shaye ne kai dan abin da kake so ka yi ne iyayenka ba su huta ba mutane anguwa ba su huta ba iyali in kana da su ba su huta ba iyaye dama su ne uwa uba ma ba su huta ba waye sai huta hatta a makabarta ana sata waya kwanan bayan nan lokacin da sai Muhammad Kabir rahimahullah ya rasu muka shiga makabarta mun zo za mu fita sai ana cewa a kula da aljihu a kula da aljihu na ba hatta a makabarta inda ƙarshen kenan fa a nan ma ana sakan waya ina saka take lalace ka ya kai haka waya take sakewa a cikin makabarta na masallaci da ishe ka ba har da nuna makami wa mutum har da sukan mutum wajen karban waya nawa suke mutuwa a dalilin karban wayansu me zaka gaya wa Allah me za ka gaya wa Allah nan da mutuwa ta zo ta ɗauke ka suman ka ba za ta yi amfani ba fasashen wannan ka ba zai yi amfani ba duk abin da kake sha wallahi za a koya maka hankali in kake baka da hankali mala'iku za su koya maka wani hankalin da baka taba sani ba amma a lokacin za ka yi nadama kana cewa ina ma da na zo duniya rabbir ji'un la'alli a'malu salihan bima tarak ya Allah kuma da ni duniya in je in aikata aiki mai kyau zan je in ji iyayena zan je in yi sallan da na bari zan je in yi azumin da na sha ruwa a boye ba a gani ba ina Allah ta walau ruddu da azu lima hannu annu wa innahu lakadib irin masu wadin haka bayan sun ga azaba za su ce su gyara Allah ya da sun zo duniya ma sai su sake yin abin da aka hana saboda haka ka yadda zaka mutu ka shirya wannan mutuwa wani za a tsananta masa mutuwa saboda da aka tsananta wa annabawa aka tsananta wa salihan bayin Allah amr bin al’as as radiyallahu anhu yana tambaya yana tambaya sai gashi nan ya zo ya zai mutu sai dan sai yace baba kana so ka tambayi wanda zai mutu ya yake ji yau ga gashi kana cikin wannan yanayi baba mai kake ji sai ce ya dana ni fa ina jin kamar ni tsuntsu ne mai rai akan mai tafasasshe. shi bai mutu ba ya huta shi bai tashi ba ya kubuta daga wannan azaban wuta yace ina jina kamar ina numfashi abokin allura a ne wa ne a tanaffasu min suktil ibra kamar hujin allura nake numfashi hudin hancin kan nan ma numfashin bai ishe ka ba saboda rai zai fita numfashin zai matse gaban za su canza za ka ji wani irin zafin da baka taba ji ba kana cewa ni ina jin zafi a zuba min ruwa a bibita ni ana cewa akwai sanyi ba amma kai zafi kan kuma abin da nake so mu gane yan uwa idan mutum ya mutu da kalmar shahada ya samu kyakkyawar cika annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna annabi bai ya fadin abin da ba shi ba duk wanda magana sa ta karshe ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna wannan alama ce ta husnul al-khatima kyakkyawan cikawa al-maut bi arq al-jabin wato mutum gumi ya fiye su masa a goshi alama ce ta kyakkyawan cikawa ko mutum ya mutu ranar juma'a ko a daren juma'a akwai hadisi mai kyawu wanda yake nuna haka ko mutum ya mutu a filin daga wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ko yana kare waɗanda suke jihadi an sa shi a fagr min sagaratil musulmi yana karewa ya mutu shi ma ya samu kyakkyawar cikawa haka matar da ta mutu wajen haihuwa a lokacin naƙuda ne ta haihu ko a dalilin haihuwa ne ta mutu ko da bayan sati ne da haihuwa ta mutu in dai haihuwar ne sanadiyya ita ma ta samu kyakkyawar cikawa haka wacce ta abin wanda ya mutu a ciwon ciki wato cuta a ciki ya mutu shi ma ya shiga kaga masu ciwon kidney sun shiga ciki masu ciwon koda sun shiga abin nan bai sunansa ciwon hanta ma sun shiga ba duba a ciki ne ba duk sun shiga ciki wanda suna da alsa kuma sun shiga ciki duk wanda yake da ciwo a ciki ya mutu dalilin ciwon shi ma ya samu shahada wanda wato ya samu kyakkyawan cikawa haka wanda gobara ta kashe shi haka wanda ruwa ya kashe shi haka wanda gini ya fada a kansa ya mutu wanda duka alamu ne na mutum ya samu kyakkyawan cikawa ko mutum ya mutu yana cikin aikata aikin alkhairi ko yana tilawa ko yana sallah ko yana aikin hajji ko da azumi a bakinsa duk wannan alamu ne na kyakkyawan cikawa to amma idan mutum ya mutu a tare da la ilaha illallah me yake nuna mana alama ce ta kyakkyawan cikawa ko alama ce ta abin da yake yi kafin mutuwan yana da kyawu inda nake so mu gane kenan don akwai wasu da ake yadawa ana cewa ga mutum yana wani abu kaza ya mutu an ce masa yana kan bid'a ya mutu an ce yana kan shirka ya mutu gashi yayi kalmar shahada da mutuwa kaga kenan abin da yake yana da kyawu injiwa injiwa akwai kafirin da bai taba yin ruku'i ko sajada ba ya zo ya faɗi la ilaha illallah bai yi sallah ba kuma ya mutu ya shiga aljanna abin da zai nuna mana wanda ya mutu wato duk wani abin da yake yi in mai kyau ne madalla in mara kyawu ne ba za mu auna abin da ya yi kafin mutuwan ba a za mu duba cewa Allah ya masa rahama yana karkashin hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'an fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amri ahli aljannati fa yadkhulaha mutum zai zo mutuwa a rayuwarsa yana aiki na yan wuta kuma kuna ganin sa dan wuta ne amma kafin da mutuwa sai Allah ya dace da shi yi istighfari tuba ko ya mutu da kalmar shahada kaga wancan aikin an shi yanzu ana itibarin abin da ya mutu da shi inna mal ibra bil khawatim karshen ake dubawa ba farkon ba saboda haka idan mutum yana aikata wani abu yanzu ya mutu za a ce gashi nan ana ganin mu muna yin shirka muna kaza kaza amma gashi wane da zai mutu ma shahada yayi kalmar shahada yi to kai kuma akan me zaka mutu kaga dai baka sani ba shi wancan muna masa fatan ya samu mutuwa kyakkyawa don me don ya furta kalmar shahada wanda annabi alaihi salatu wassalam ya bada labari kuma idan mutum an ga alamun mutuwa tare da shi ta yasa a gane mutum zai mutu idan baka zauna da mutum ba ba za ka gane ba ko in baka karanta ba za ka gane ba wani lokaci mutum zai mutu idan mutuwa ta zo masa zai faɗi maganganu na wanda zai mutu kamar zai nuna cewa shi fa zai bar ku tattara gidan fa yau za mu yi baki da yawa suna faɗin haka kuma zai zama dalili ne na alamar mutuwa wani ya zai bada wasiya to a kula da 'ya'yana wani amana ne wani kaza ne ta ce a kai ka zama kana da sauki ita Allah ta kullu nafsi za'ika tumut kai mai lafiya ma za ka mutu balle mara lafiya farkon ka yi masa fatan alkhairi ka yi masa bayanin cewa yi istighfari me kake so ka faɗa a saurari abin mai yiwa sakan ne ya rage mutuwarsa amma sai ka zo kana masa mutu shi yana maka wasiya sai kana a ah, ai ba ciwo ne mutuwa ba ai ka daina faɗin wannan me yasa zai daina shi ya san abin da yake ji saboda haka idan mutum mara lafiya ya fara gaya muku maganganu na wasiya kuma yadda hankali kan abin da yake faɗa ku rubuta maimakon ku ne ma za ku sanadar da shi akwai abin da za ka yi wasiya ne kaga wanda baya da tauhid zai harare ka kana so mutu ko ko ba na so za ka mutu to wani idan zai mutu zai irin wannan kalamu wani kuma idan mutuwa ta fara sauka jikin zai yi nauyi jikin zai zama kamar noti ne aka kunce in za a ɗaga shi za a ji yayi nauyi kuma harshensa zai yi nauyi da idan yana magana ana ki hancin zai yi nauyi ta yadda magana ba ta fita Wani alama ce ta ita ajali wato ya kusa sannan wani lokacin mutum zai yi firgita wani ma zai yi matanganu Allah ya kiyaye wani ma sai an rage masa ɗaki musamman wanda yake ya saba da sabon Allah ananan yana sabon Allah yana yakin Allah da zunubi to in bai yi sa'a ba in ya zo mutuwa su zai dinga ambaton abin da yake don an yi waɗanda suka yi irin wannan ɗan sun mutu akan ambaton irin laifukan da suke yi har za a rufe kofa ma mutane ma za a hana shiga wajensu a barci sai ya mutu a zo a cire shi idan mutum yana wasu maganganu in dai mara kyawu ne a yi masa nasiha ya gyara ya canza in ba zai yiwu ba a kawar da mutane kar a zo ana yaɗa cewa ai wane da zai mutu ai ga abin da ya faɗa ai ga abin da ya faɗa ta yi wani ya zo sai mutu zai nemi tuba to ku yafe masa wani ya zai ku yafe ma na yi ku laifi ku yafe ma mace sai kaga tana neman yafiya a wajen mijinta ko miji yana neman yafiya a wajen matarsa a yafe masa amma in sihiri yayi maka in ta ka yafe mu to sai ka goba don in ka yafe masa in bai warware sihirin ba ya barka da ai ko kuwa sai ka tambaye shi eh kai ne kai sihirin eh to aina kai aina ka binne ya faɗi inda ya binne me kai ka hada me kuma za a yi a warware amma don ya maka sihiri kai kana wahala a gida an raina ka a waje an raina ka a kasuwa an raina ka hankalinka a tashi kuma zai ce ni ne na yi maka saboda haka ka yafe min eh zan yafe maka amma ka warware abin da za ka yi na samu lafiya garau ko bayan tafiyanka zan ce Allah na yaje kullu nafsin za'iqatul maut ka tsawar kanka kai ne ka mutu jiya na fara ko kana cikin gida kana mutuwa shi nan fa za a je a kira mutane zobin kan nan sai a cire bokin ɗin rigarsa za a balle ba a taɓa wallafa ba sai dai ko matar ka ce za ta cire maka bokin a mara nan ‘yan uwa ne abokane ne za a zo a cire abinda za a yi maka wanka da shi ruwa haka ruwa mai ganyen magariya da ruwa mai kafo haka za a yi mawa shin ka taɓa wankan gawa ka taɓa ganin mamaci yadda yake gaba ɗaya sai ka kamar ba shi ba wani kuma kamar ka kira shi a ansa ba abin da ya canza bal wani murmushi yake kawai fuskan kaga fuskansa masha Allah wani har haƙorin a waje mutuwa iri ce lakin na huwa tafiyan da ɗaya ne amma yanayin ne kan bambanta yayin da mutuwa ta zo wa gidanka ta ɗauki wani nata to ka san mai hakuri da zan mai mai da lamari zuwa ga Allah shi yasa Allah ya koya mana a can gaba ma yake da su da wannan fi amwalikum wa anfusikum a ayar gaba ko kuma a ayar bakara yake wala nablu wan nafu bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqs min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir as-sabir lalle ne Allah zai tarrabe ka duba wanda ka fi so a cikin mutane ka tuna in ya mutu ya za ka dole zai faru ko kai ka bar shi ko shi ya bar ko kai ka bar ta, ko ita ta bar wannan sunnar Allah cikin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu Fatima take cewa kafin mai rasu yana cikin jinya Fatima ta tace wa karba abata ya ciwon babana ya bakin cikin babana annabi ya ce laisa arabi abin ke karbin ba yau ne karshen sa lokacin da ya rasu yake cewa babana ya bar mu yana tana cewa a jihar rabban da'a ya ansa kiran Allah da aka binne shi sai Fatima ta zo tana cewa ya ana afabat anfusukum an tahdu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab yanzu kun ji daɗi kuka tura wa annabi kasa kuka binne shi sun gaba ta gaba za su iya ba ne kuma ya aka iya shi yasa za ka ga wanda ya fi son ka shine wanda zai tsaye akan kamarin ka. ko ya shiga rami ya karbi gawan ya aji a kan ko ya kawo itace ana sawa ana jerawa kai da aka yi wa mutuwa mai yiwa in ba za ka iya yi ba ma waɗanda kake yana suna yin haka ɗin sai ka gama masoyanka ne suna suka jawo ba ka suke sa a rami suke binnewa amma kana ganin su masoyan ka ne don baka da abin yi ban da wannan to mu kiyayi abin da zai saba wa shari'a yayin da kaga mutum yana alamar mutuwa to kada ka je sai ba za ka iya ka tsaya ba ka je ka bar wasu haka suke ka tsaya ka taimaka masa in yana da najasa za ku iya tsarkaka shi ku tsarkaka hatta za ku iya kujiya shi ko alƙibla kujiya ce ana so a karanta suratu yasin kamar da Abu Dawud ya kawo karanta suratu yasin ga wanda ake ganin zai mutu zai samu saukin zafin mutuwa ba wai sai ya mutu ba yana ciwon mutuwa sannan in ya mutu in zai mutu a bashi kalmar shahada za ka dinga faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah وكان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن كنت يا فنا سيكون شيء don muna so magana ta karke ta zama ita ce la ilaha illallah in ya sake wata magana sai ku sake ba shi kalmar shahada in ya dace sai zama ƙarshen maganar ita ta kalmar shahada don ya dace da wannan yana gama wa kun ga ya mutu in idon abu ɗaya ne sai ku rufe hadisi ummu salama lokacin da Abu Salama ya rasu annabi ya zo ya tarar Idan abu dai sai annabi ya ce a rinsa idan ya rufe idan ya ce idan mutum rai ya fita ganin ma zai bi rai Idan abu ɗaya ne amma bai ya gani to ni amfanin ba da su abu sai a rufe idan sai a gyara shi sai a gyara shi gyara kuma waɗanda sun sani za su yi idan mutum ya mutu musamman da daddare da wuri kar a ce da zaran ya mutu kawai za a bar shi a wajen a yadda yake haka a rufe to gobe za a zo a'a a tanada shi a shirya shi a jijjiya gabansa din misali hannayensa da kafafuwansa don idan rai ya fita in ba a taba ba zai san dare in kun zo za ku dauka ku yi wanka zai ba ku wahala ana so sai ku daga hannun kuna nadewa kuna miƙewa wasu ma suna shafa mai a gwiwa da hannu haka a ya wuyansa sannan a yi masa shirin wanka kuma in za a mamaci wanka kada a shiga sai waɗanda amintattu ne in ya yi wasiya waɗanda za su yi mar wanka su za su shiga in bai yi wasiya ba a samu amintattu in uba ne ya rasu kamar ɗansa ɗan ɗan uwa ne ɗan uwansa ko kuma ɗaya rasu mahaifinsa a samu dai wasu da suke amintattu annabi sallallahu alaihi wasallam to ali da su fadl ba abbas suka yi masa wanka saboda su ne sanan kwarai saboda yanayin da mutum rai ya fita ba mamaki a ga wani abin da ba a so tare da shi to wani wanda ba na kusa ba in ya gani zai zama abin magana sai ce wani da ya mutu fa harshen sannan yin kaga yadda ya cika bakinsa ko harshen yadda ya fita yadda ya zale ido yadda yadda yadda irin masu shan anguru ɗin nan da matala dukan wannan zahiri ne in sun mutu duk yana fitowa akwai wanda ya masa ne an canza ya an canza ka daina sha su aka ba kai ma za mamaki ka zama jirinsa wannan kenan to idan aka zo wanka kuma za a nemi ruwa kala uku ko a ce bokiti wannan ruwa ne haka wannan za a sa magarya wannan za a sa kafo za a yi masa tsarki idan ana ganin kamar akwai abu a cikinsa malamai suka ce za a iya ajiye shi akan bayan gida ko akan ko ko wani abu a dan ma ya ce cikin in akwai najasa najasa shi fita. don kada a zo a naɗe shi tunda hanyar duk a buɗe ne ba rai kun ɗaga shi ba mamaki najasa ya zube kaga dole za ku canza ne to maimakon haka sai a yi ibara haka sai a yi masa tsarki. ba tare da an ɗaga al'aurarsa ana gani ba ana iya a sa hand glove ko a naɗe hannu da wasu tsumma yadda za a goge jikinsa sannan a yi masa alwala za a wanke gabansa na alwala sannan a fara wanke kansa sannan a zo a wanke gefensa na dama zuwa ƙasa gefensa na hagu zuwa ƙasa mafi sauƙi za a bar mamacin a rigingine fuskarsa na sama sannan a fara masa wanka yayin da aka zo gefen dama sai a kwantar da shi gefen sa na hagu a wanke gefen dama sannan a kwantar da shi gefen dama a wanke gefen hagu kaga a haka an wanke cikinsa da bayansa gaba ana gama wanka sai a kawo da kafa ne da kafa ne irin wannan ɗinkin da ake yi na wannan al'ada ce ba shari'a ba za a yi masa wani riga wani wando wani hula wani waye a'a kawai shimfiɗa ta ku ku samu zani dogo guda uku ko turmin atamfa na alawai din nan na likafani sai a kasa shi gida uku in yaso a cire igiyan da za a daddaure in an kasa shi gida uku sai a yayyanka an fahimci yadda nake nufi a kama bakin nan a kama bakin nan ƙarshen likafanin ƙarshen likafanin sai a kasa shi gida uku sai a yanka kaga mu samu zani uku sai a shimfiɗa zane ukun nan gaba ɗaya bayan an gama masa wanka sai mu ɗaga shi mu ajiye shi a kan wannan zanin yana da kyau in za a samu wani abu a ajiye a wajen zaman shi ɗin ko da wani abu zai sauka a jikin shi to sai a zoki gefen dama a kai gefen hagu wajen naɗewan kenan a kai gefen dama sai a ɗauko gefen hagu a rufe sai a ɗauko na biyu ma haka a ɗauko na uku ma haka shi sai a naɗe a ɗaure nan a ɗaure tsakiya a ɗaure ƙarshen kafin nan idan aka ajiye shi a kan likafa ne to hannayensa zai yi a sake ana iya kawo hannayen a ɗaura a nan kafin a naɗe in kuma ya ɗan dare ana iya a ɗaure ma haka sannan a toshe kunnuwansa da hancinsa don komai yana iya sauka a hanyoyin nan sai a tattace wa'annan wuraren shi sai a sa masa turare a goshinsa wuraren wato sajadan nan a sa masa turare sai a naɗe shi shi kenan sai kuma a je da shi wurin sallah a sallace shi sallar gawa tana da sauki amma tana da wahala ga jahili kabbara ce guda hudu kuma in mace ce aka zo za a sallata liman zai tsaya a tsakiyar macen daidai kwankwaso kenan ba a tsakiya zai raba gawan gida biyu da tsaya a tsakiya in namiji ne zai tsaya a wajen kafada zai kafara na farko ya karanta fatihatul kitab kafara na farko salatin annabi salatu ibrahimiyya kafara na uku to ana ce na biyu salatu ibrahimiyya na uku shine zai yi addu'a ga mamacin yi addu'a hatta ga rayayyun in zai sallama a kabbara ta hudu in kuma zai raba ya keɓe mamacin da addu'a ba fa akhlisu lahu du'a kenan a keɓe masa addu'a sannan kuma a kabbara hudu yi addu'a ga sauran Allahumma kulli hayyina wa maitina wa hadina wa gadina saghira wa kabirina wa zakarina wa mutana da sauransu Shi kenan sai imam ya sallama guda mamu su ya sallama guda Shi kenan an gama sallama idan aka yi gawa kabari ba wurin hayaniya ba ne yau da yawa muka kai gawa duka ake yi an a dauga yin da yin tantan a za a bar ta gwani can ba ba ka wurin da ya kamata a nasu wani kuma ya je can yana wayan sa ake wallahi farashin ba kaza ne ana farashin mutuwa kana farashin kayan a gyara in mutum zai surutu ka hana shi haka ake so a yi jana'iza idan aka binne kuma a dan tsaya a yi masa addu'a istaghfiru ya afikum wa sallallahu tasbita fa innahu al'ana yus'al amma a binne mutum eh, lada ne ko limami ko na na'ibin limami wani ya zo sai na bismillah sai zai zo tsuguna akan mamaci ya ce zai karanta ya abdullahi ko ko ya amata Allah in mace shi in namiji ne zai ce ya abdullahi يا عبد الله سأقول لك اذكر العهد الذي قد خرجنا عليه من الدنيا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإذا سألك الملكان وسنا كان كريمان عظيمان وسنا سنا تكيتان عن ربك ونبيك ودينك فقل لهما الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني mala'iku za su zo masu girma masu daraja za su zo su tambaye ka ko su tambaye ki akan ubangijinka ka ce musu Allah shi ne ubangiji na Muhammadu shi ne Mazzona, musulunci ne addini na malami ya je makabarta zai karantar da gawa bayan an binne don Allah in nace malami na in nace mugu ne na shiga haƙƙinsa ina sallah a bayanka ka ce mun ga farilla ba ga sunna ba ga haƙƙin wankan janaba ba ga haƙƙin iyali na ba ga halal da haram na kasuwanci ba kana kallo na ina sallah bayan ka shekara goma ishirin ka taɓa gaya min wannan ba sai an je an binne ni an sa ƙasan nan ya taru a kaina na fara ganin mala'iku sannan kuma in saurari karatu da zai amfani to malamai a tashi a karantar a bude littafi ka bude ahalari ka gaya musu awwal ma yajibu ala mukallafi tasayu imani a inganta imani a sa littafin birrul walidaini a sa haƙƙin iyaye a sa littafin sayayya da sayarwa da yawa muna kasuwanci ba mu san halin da haram ba abin da ya kamata limamin masallatai su koyar mutane a yau ana gasan shiga limanci kana gina makaranta ko a masallaci wanda ya zai ci a bashi wannan ma yana so a bashi wancan ma yana so a bashi me yasa sun ɗauki masallaci source of income hanyar samu amma inda ka san mas'uliya ce da ba za ka nema ba amma Allah ya kawo sai ka karba musamman in kana da karatun da za ka iya jagoranta mutane yan uwa mutuwa ta isa darasi wa kafa bil mautu iza mutuwa ta isa ta zama wa'azi ba ka san yaushe za ka? zo abin tsoron ki yaushe za ka zo ka sani wa mata da sun bi ayyi arzikin tamu babu wanda ya san a ina zai kuma ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah yana so ya karbi ran mutum a wani gari sai Allah ya sa masa bukatun tafiya gare wani zai fi ni bana sai na je umra sai na je umra ya sai da wannan ya yi wannan ya hada ashe kabarin sa yana can yana zuwa sai a dauke sai a sace aikin Allah haƙi cikin ruwan sanyi yanzu da a ce maka kai mutuwanka a Makka ne a harami za a sallace ka zo mu je ba sai ya Lagos ba tunda ya san zai mutu ba zai yadda ba to amma Allah da ya ɓoye mana rahama ce rahama ce a ɓoye maka yau za ka mutu wallahi akwai rahama amma abu babba shine mu gyara halaye mu yawaita tuba zuwa ga Allah mu yi wa Allah kyakkyawan zato kuma mu nisanci shirka wallahi idan akwai shirka a aikinka in annabi ne ya haife ka wallahi sai ka ka dandane ka. shirka ba babu abin da Allah yake ba zai gafarta ma mai shi ba bai tuba ba sai shirka duk sauran zunubi Allah zai yi yafe maka ko kuma ka shiga azaba amma za ka fita banda shirka Allah ya samu gane kullu nafsin da'iqatul maut kowane rai sai ya dandani mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kuma za a cika ta muku sakayyan abu da kuka aikata ranar tashin kiyama fa man zuhziha 'anil nar duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila al-jannata kuma aka shigar da shi aljanna faqad faz to wannan mutum ya rabota rabo babban rabo shine a ce mutum ya nisanci wuta sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce, mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha wurin aje bulala sauti fadin bulala fa na ɗayan ku a gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta ba wai gidanka kulot ɗinka na aljanna ya fi kulot ɗin duniya aka ce ba wurin da zaka aje bulala wurin da bai kai inci ɗaya ba fa kenan na aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin amma yau gashi muna mutuwa akan duniya muna kashe junanmu akan duniya ba abin da ba a yi akan duniya amma ya kyale lafiya Ibrahim bin Adam aka tambaye shi me yasa ne ban ma son mutuwa ko ba ya son mutuwa me yasa yace eh saboda kun gina gidan da za ku bari kuka rusa gidan da za ku je ku zauna shi yasa ba kwa so a cire ku daga inda kuka gina zuwa inda kuka rusa a dinga A rabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi Isra da Mi'raj ya kamu da annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim ya ce ka isar da sallama ta ga al'ummarka sai ya ce ka gaya musu gidan aljanna fa fako yake ma'ana gidan aljanna babu shuka gharafin aljanna shine tasbihi in kana so lambun gidan ka jirmin ta ce anharu ba fiha anharu min ma'in kaza kaza din nan da kake ji ha wa dhillin mamdudin wa ma'in masdubin ko wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'a to sai kai aiki zaka samu dan kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar za dinga maka da shi a gidan aljanna me haka dace idan ka yi ramadana aljanna tana kwalliya saboda kai duk wanda yake azumi ana kawata gidansa na aljanna Allah ya ba mu ita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya bata kasance ba illa mata mata inna ya fawm inna ma hadhihi hayatud dunya mata in an ce mata shine man tabatta bihi abin da za a ɗan ji daɗi da shi na lokaci ɗan kankashi shi ne fa masara kamar ka je teburin mai shayi ne ya haɗa maka indomi da kwai goraye ko ka ci ka tashi ka tafi shi kenan ba duniyar daɗi ka ji na ɗan lokaci ba an ji ma za ka ji yunwa duniyar ke mata kar ganin mu a ciki muna walwala din nan ya burge ya ya sa mu dauka cewa babu wani daɗi sai nan a'a akwai daɗi da yake wannan hayatu duniya illa mata'al sai Allah madaukake ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya amma wal akhiratu khairun alkhairi yana nahira dawama na nahira وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم انكرنسا Allah ya ce lalle kuma za a jarrabe ku ya ku masu imani fi amwalikum cikin dukiyoyin wa anfusikum cikin kawunan ku za ka shiga dukiya Allah zai jarrabe ka a cikin dukiyar kuɗin ne amma wani zai danne ba da ka iya ne amma wani zai ce sai ka zai ba ka musamman masu zuwan gida sun fi sani a sance wani ma za a baka kwangilan za a ce to gashi aikin kaza ne amma za ka ba mu kaza in ka yadda mu ba ka yadda ba ka yi tafiya wannan duk bulul ne ba wa man yabulul ya ce bi ma kan da yamma to Allah ya kire ka da a cikin dukiya a sake dukiyarka yi gobara cikin dukiyarka a ka manta ka jefar a ka wahala wajen tarawa ba hana ka ka wahala wajen tarawa ba to in ka tara ita mata wahala wajen hutawanka karka wahala ka tara kuma har yanzu kake wahalar kiyaye ta ka bata ita ta yi ka bata ita ta kawo maka nan ne za ka samu sauki wa amwalikum bi amwalikum wa anfusikum mace mace jinya jarrabawa ce bayan wannan kuma wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablik lalle kuma za ku ji daga al'ummun da wato abu aka ba su littafi yahudu da nasara ke an ba su littafi gabanin ku za ku ji daga gare su wa min alladhina ashraku hakan nan daga wajen mushrikai ma kuna ji menene shi asan Safira, cutarwa mai yawa za ku ji za a cutar da ku ku da musulmai kuna zaune da addini za a zo a tsangwame ku kuma a je duniya a ce ku ne kuka kashe shi. kuma a zo a ce za a ɗaukar musu fansa wai sai da suke yin shari'a wai za a ɗau mataki a kansu gidanku ne ko gidan ubanninku garinmu ne ƙasarmu ne addinin namu ne na ku ciki in za ka bauta fitsarinka maka je ka yi kabar mutane fi nasu wannan ba sabon abu ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya zo zai ziyarci sa'ad bin ubada ga mu taron musulmai tare akwai wasu yahudawa su kai. abdullahi bin ubay yana majalisan abdullahi bin rawaha ma yana annabi ya zo akan jaki yana shigowa sai abdullahi bin ubay ya ce ka nisantar da wannan jakin naka warin yana cutar da mu annabi yake gaya Abdullahi bin Rawaha ce, ya Rasulullah ka so mana mu muna jin wannan muna jin dadin wannan wa'azin ka zo mana da shi sai Allah ya ce to zaka daga Yahudi da Nasara da mushrikai za ku ji abin da ba ku za su cutar da ku daga maganganu a nuna ku ne ba ku ƙarfi ba annabin ku ne bai kiya ba littafin ku ne ba kaza ba duk za ku amma duk abin da suke yi wa in tasbiru da ashe za ku haƙuri wa tattaku ku kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min kuma Talle wannan yana daga cikin manyan al'amura wannan hakuri annabi Allah ya umarce shi ne malamai suka ce kafin yakin bada. kafin yaki an ce ku yi haƙuri amma da aka ba da izinin yaki sai aka mai da martani na'am وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كما كتنا لوكة إن الله يدعو كما ما أبو تالي الكافرنا الكوري na cewa la tubayyinunnahu lin nasu, lalle za ku bayyana wa mutane abin da aka saukar muku cikin littafin wala taktumunahu ba za ku koye shi suka yadda suka karbi wannan alkawari amma me zai faru lokacin da alkawarin ya zo wani alkawari ne shine Allah ya dauka musu cewa a harshen annabawansu an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma su taimaka masa wajen isar da sakon Allah suka yadda da alkawarin amma da annabi ya bayyana ba a cikin su ba a wara zuhurihim sai suka watsar da wannan alkawarin zuwa ga bayan su washtaraw bihi thamanan qalila sai suka sayi thamani dan kankani na duniya akan wannan alkawarin sun san ne, amma ba su yadda ba sun tabbatar yahudu sun tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya ambata a cikin littafin hatta Qurayshawa sun zo sun gane shine manzo ka abu jahal da sauran kafiran ya zo yana cewa a huwa huwa huwa huwa wai shi shi ne dan shi din ne wato sun je yana karatun qur'ani sun ga alamu daban-daban suka bin shi ne eh shi ne sai ya kenan eh to amma mun bi shi fa mulki zai kubuta saboda haka mu ce ba shi bane wannan fa shi son duniya amma duniya ta dawo magare su ta bar kuma wani bayan su Shi ne Allah ke cewa wasu ishtaro bihi samanin ƙalila ba bi ma yashtarun Allah ya ce cir da abin da suka saya wato da imanin da suka canza suka dauki kafirci la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw kar ka dauki cewa wa'annan da suke faraha suna jin daɗi suna murna bima ataw da abin da suka wato samu abin da suka zo suka aikata na laifi wa yuhibbuna kuma suna so in an yuhmadu a yaba musu bima lam yaf'alu bisa ga abin da ba su aikata ba su ba su yi mai kyawun ba kuma suna so a yaba musu akan su ne suka yi wannan akwai ku a cikin mutane da yawa mutum ba shi abu ba wani ba shi ya rubuta littafi ba amma sai ya je ya goge sunan mai littafin ya sa sunansa ya buga ya ce shi ne ko kuwa ire wannan suna da abu ɗin ba kai ne kai ba karkace kai ne in aikin alkhairi ne kai ne kai ma in ana magana kai ne kai ɗin ka ji tsoron karbiya ta shiga balle kuma ba kai ba kana alfahari ka ce kai ne wannan wasu malaman suka ce ana magana ne akan wasu mutane cikin munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi zai fita yaki su ba sa fita suna boya in annabi ya dawo kuma su zo su ba da hanzari sai su nuna cewa kamar da su aka yi Allah ya ce to karka dauki wa'annan mutane fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada ka ɗauka cewa za su kubuta daga azabar Allah hun, azabin alim ko akwai gare su azaba wacce take mai rade Allah ya kiyaye walillahi mulku samawati wal ard yana ga Allah mulkin samai da kasai duka na Allah wallahu ana kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan komai mai iko ne za mu tsaya a nan kuma za mu tashi a nan insha Allah Allah muke roƙa ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malaman mu Ku bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana ya Allah idan mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu a fagen da'awa Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya a fagen kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم أنزل الأمن والاستقرار في بلادنا سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين